فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا كي wannan manzo ka kawar da kanka ga barin waɗannan bayan sun ci gaba da su ka saurari abin da zai same su su ma suna jiran abin da kai musu alkawari na azaba